amma ina fatan ta fito na aure ta nayi nayi na hana kaina tunaninta amma na kasa gashi yanzu matar wani ce malam a taimaka min da addu'a dan na manta da ita Allah mai da malam gida lafiya to gaskiya ya kamata ka manta da ita musamman tun da ta zama matar wani kuma yanzu ba ka dinga fata matar wani ta fito kai dan ka aura ba an san musifa ne so ka roki Allah kada ijarabce ka da san abin da ba za ka samu ba san abin da ba za ka samu ba fitina ne da iftilayi wa ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghaira yana daga cikin tabewa kana san wanda yake wurin waninka kana son mata wani ko kina son mijin wata kuma san wanda ma yana harkokinsa can tana can tana ta haihuwa kai nan kana ta azabtuwa ya kamata mu roƙa maka Allah ya cire maka san matan nan ya musanya maka da san wata kai ma kuma ka dinga addu'a Allah tunda ta yi aure ka cire min santa ka sa min san wata na san azaba ce Allah na tuba haka a cire min a musanya min da alheri tunda san abin da baka samu ba ya azaba ne wanda ya ce malam don Allah a ina ke gabatar da sauran karatuttuka bayan nan kuma wanda littafi ake yi to karatukan gaskiya akwai littafin arrahiqil maktum shine wanda ake gabatarwa ranar lahadi a can darus sunna ɗayan kuma tafsiri ne na laraba na dakatar da shi saboda ba na samun lokaci sosai saboda yawan kisa-kisai da ake kawo har sai akai isha ba a tashi ba malam da Allah menene hukuncin wanda mahaifiyarsa ta sa shi ya daki babansa amma ya ki ta ce ta tsine masa yaya tsinuwar ta kama shi ko bata kama shi ba tsinuwa bata kama shi ba domin babanka bai cancanci duka ba daga gare ka kamar yadda ita ma babanka bata cancanci duka ba idan ana faɗa tsakanin babanka da babanka ka tsaya a matsayin mai lallashi da ba da haƙuri da roƙo da shiryawa amma kada wani ya sa kaka da ki wani kada babanka ya sa kaka da ki babarka kada babarka ta sa kaka da ki babanka amma ka shiga tsakiya ka raba su ka kuma lallashe su ka kuma ba su haƙuri ka kuma nuna musu cewa faɗa ba shi da amfani musamman su ne iyaye su ne manya amma tsinuwa kan bata kama ka ba domin la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi tunda dai dukan babanka sabo ne ka kuma sabo ta saka kai to kaga ba dalilin da zai sa ka kama babanka da duka dan ka biya mata tata bukatar sai ka ce ta yi hakuri malam don Allah menene bambancin da ke tsakanin waɗannan tasbihin ruwaya ne ko ma'ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah da kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ai mun faɗi ma'anar kowanne subhanallah ya shafi dukkan tsarki ka tsarkake Allah daga ɗa haihuwa mata mutuwa karewa jahilci tawaya duk wani abu da ya shafi tawaya ka korewa Allah da kalmar subhanallah in ka ce alhamdulillah duk wani abu da ya cancanci a yaba wa Allah a aikinsa a zatinsa a siffofinsa a cancantarsa da bauta a sunayensa a siffofinsa a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'ihi wa sifatihi da zatinsa Dukka yabawa yaba wa Allah la ilaha illallah ka tabbatar da tauhidul uluhiyya ba wani wanda ya cancanci bauta ko mutum ko aljani ko dabba ko tsirrai ko mala'ika ko kowa da aka bauta ba Allah ba an sanya bauta inda bai dace ba inda bai kamata ba kuma an yi bauta ga wanda bai cancanta ta ba in ba Allah shi kadai ba Allahu akbar kuma ka jingina dukkan dangogin girma ga Allah ma'ana duk wani girma ya sace duk wani girma ya tsiyaye girman Allah shine karshe kuma duk wani mai girma ya samu girma ne daga Allah saboda haka in za a girmama shi a girmama Allah fiye da shi la haula wala quwwata illa billah wannan saranda ce dama abin da ke sa mutum ya fita daga matsala ko ya shiga ƙarfinsa ko dabararsa duniya gaba ɗaya tana takama da ƙarfi ne da dibara to sai ka ce la haula babu wata dibara wala quwwata babu wani ƙarfi ko an yi amfani da ƙarfin ba zai nasara ba in ba taimakon Allah ko an yi dabara ba za ta fitar da mutum ba in ba Allah ne ya fitar da shi ba da shiga cikin abu da fitowa daga ciki ka fita daga matsala ko ka shiga cikin alheri ba zai yiwu da ƙarfin ka kawai ba ko da dabara ka kawai ba illa billah saboda haka wannan shine ma'anoninsa a gurguje malam idan liman yana hudu ba ranar juma'a sai ka yi magana akan wani kyakkyawan umarni to malam ba zai rage maka ladan juma'ar ba ai ba a yi man qala li akihi yawm al juma'a wal imamu yakhutubu an sit faqad lagha an sit ai amru bil ma'ruf ne ka ce ma dan uwanka kai ana hudu ba kana magana yi shiru ai kayi umarni ne da kyakkyawa amma kayi laifi haka nan mutum ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum alaikumussalam wa rahmatullah shi ma ba a yi mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce ya kalla ya ce gafirullahu lana wa lakum shi ma ba a yi to ba a yin waɗannan da shari'a ma ta ce a yi ina ga kuma sauran abubuwa da ba sa ciki wadda haka kai shiru kai tsit in ana yin hudu ba shi ma ba a faɗa sai ya faɗa a zuciya malam ya halatta wanda yake nake yi ma aiki ya turo mini kuɗi in siya mai kaya sai ana bashi kan dubu biyu ni kuma idan na je wani guri zan samu sauƙi a kan haka kamar misalin dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin sauran zan maida mai ƙwarai haka sahabin nan yawa annabi kuma shi ma za ka samu albarka ana sai da rago dinare ɗaya dubu tamanin kenan sai annabi ya bashi dubu tamanin je kaka siyo marago sai ya gano inda ake samun guda biyu a dubu tamanin sai je ya siyo guda biyu ya zo sai wani ya ce man nawa sai ce dubu tamanin dubu tamanin sai mutumin ya sai guda ɗaya me ya kamata ya yi kaga da za mu ɗauki mu ta zamani sai mu ce tun da dai annabi dubu tamanin ya bashi kuma dubu tamanin ake sai da rago kuma ya same shi a dubu arba'in arba'in kuma ya sai da guda ɗaya dubu tamanin da wani ne sai sa dubu tamanin ɗin na ajihunsa sai kawo annabi rago ga shi dama kuma dubu tamanin ake sai da shi sai cewa annabi ga ragonka ga kuɗinka dubu tamanin ga kuma ragonka sai annabi ya ce haka haka ta faru sai ce na san inda ake samunsa da arha shine na je samo maka guda biyu a kan arba'in arba'in na siyan maka da ɗaya tamanin da haka wannan ɗayan yanzu ya zama riba sai annabi ya ce Allah ya yi maka albarka ga abin da ake nema a kasuwa wa in sadaka wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima to yanzu abin da aka an shafe albarka kasuwanci. mutum yana ta neman kuɗi har ya zama mafi kuɗi a afirka mafi kuɗi a duniya ma ba albarka saboda kuɗin kawai ake ta nema ba a lura da mai Allah yake so ba a lura da fitar da zakka ba a fito shine sai ka ga kai kanka kuɗin bai baka ka huta ba sai dai kawai kai ta fitowa a jarida kullum kana kan hanya akwai wanda wayarsa sai ta kai goma fa waya goma yake karba wancan ya bugo wancan ya bugo alaji kaya sun tashi alaji kaya sun sako alaji kaya sun tafi matanka sun aje abinci kana ta waya ha abincin ya huce ga ciwon hanta ciwon huhu ciwon oda ciwon saifa ciwon wane ne ciwon wane ne duk sun kaka maka. kwakwalwa rashin bacci sai ka watsa kwaya saboda kuɗi ba su baka kai bacci ba mafi yawan masu kuɗi fa yunwa take kashe su da gajiya matarka matan masu kuɗi fa da yawa waya suke mana suna kuka ta ce ina ma ta auri talaka mutsiyaci wanda zai kula ta ya ba ta awa ɗaya su hira ya saurare ta awa ɗaya ta magana yana ji ya zo gida karfe takwas su hira da matarsa ta ya ga kwalliyarta ya ci abincinta kafin ya huce a koci ta bugo min waya ta ce malam kun ce mu kwalliya kun ce mu girki to in na yi girkin ba zai dawo ba sai ya huce in na yi kwalliyar sai na yi bacci in aka yi bacci kwalliya ta lalace ba zai zo ba kuma in ya zo waya ina magana yana ɗaukan waya alo salamu alaikum ya kayan nan a sun sauka to ya sabon farashin a to wancan ba na ce ka bashi to kai ba zan yadda ba ka gaya masa ban siyar ba tun safa har dare wannan wannan wannan ba arziki bane gaskiya wannan kwata-kwata wannan ba arziki bane to shi yasa ake neman albarka ba yawa ba kun ga wannan sahabi da yayi ne yin cuta sai ya cuta ya ce ga ragonka ya saka kudin a jihunsa irin abin da kake so kai yanzu cewa ka samo ragi shi fa yadda ya da kai ka samo ragi sai ka ce alhaji an samu ragi watakila ma ya ce to na gode rike rage kuma ka ƙara samun aminci kuma wanda akwai wanda ya gaya ma haka ya ce akwai wanda yake turo masa kuɗi ya sai masa kaya ya tabbatar kayan ga yadda ake samun su amma lokacin da ya turo masa kuɗin kayan sai suka aka samu mai arha ya samu ragi wajen miliyan biyu da wani abu zuciyarsa ta ta raya mar cewa kawai in ya rike ba sani zai ba tunda haka ake sayawa ya tantaɓe na ce ga yamas ya buga masa ya ce alhaji alhamdulillah wannan lokacin a mun samu ragi ya ce an samu ragi ce an samu ragi kamar nawa ka samu ya ce miliyan biyu ya ce Allahu akbar rike na gode ya bugo mu ma ya ce ta kaga malam ya ce na rike kuma ya yi godiya ni ce to ka gani duk abin da ba rabon ka bane ba zai zo ba mu daina sauri muna gaggawa sai ce rike kuma ya ce na gode ya ce kuma ka rike ka ƙara kai ma'ana ka jarin to irin wannan abin ake so sai abu ya albarka amma da wuya fa gaskiya da wuya sai to ku ta neman kuɗin ku ga yadda za ku yi da su mala ina so ka ja hankalin masu halatta karatun nan dangane gaba da sadaka sai na ga ana zagayawa da abin neman taimako amma sai na gaba ba a zubawa kuma na san da irin kuɗin nan ake gudanar da masallaci to gaskiya ne ji ana zagayawa da abin sadaka ba kwa sakawa ba dinga daure ana saka mun san halin da ake ciki yanzu daurewa ake ake saka din to amma dinga daurewar inda misali yanzu da an ɗauke wuta ba ta da injin zaka ji ana ya ba a ta da inji ba to da me za a ta da injin da wannan yan abubuwan ake ta da injin wani zai ga an share zai shiga ban daki ya ga babu ruwa ce ya ban ya ba ruwa to da wannan kuɗin ake samun ruwa da shi ake wanke ban dakin da shi ake gyara masallacin su injin su sabis su wane ne gulab in ya mutu su fika in ta mutu duk da wannan ake yi to kaga mu da muke zuwa karatun mu ne dai wannan naira goma goma ishirin talatin ɗari ɗin nan dai su ne dai ake aikin da su da haka a dinga rago canji ana saka a ciki eh, Allah ya bada lada kuma wannan ya ce malam Allah ya ƙara lafiya a don Allah malam a yi wa wata matar aure nasiha na taɓa soyayya da ita kafin ta yi aure bayan shekara goma sha sai ta samu lamba ta ta kira ni muka gaisa na ɗauka gaisuwa ce kawai sai na ga abin ya yi yawa sai na ce ta daina kira na sai ta ƙi ce in na ja mata hadisi ita kuma sai ta haɗa da ayon alƙur'ani ta kare kanta don tana da ilimi sosai kuma malama ce tun abin yana bani haushi yanzu tsoro yake bani na daina ɗaga wayata sai ta turo da tes don allah malam a taya ni da addu'a ta daina kira na to ka daina ɗaukan dai shi ne ko ka canza layi ka kashe wannan layin ka canza a ba nan ba ilimin ta bai da amfani horon nan wani ya kawo ƙaran matarsa wato matan nan in na ja aya sai ta ƙarasa amma ta take zan masa dukan tsiya wai mijin zan masa dukan tsiya in na ja mata aya sai ta karasa ayar in na ja hadisi sai ta karasa ta faɗi ma wanda ya ruwaito shi nace to gaskiya wato shi yasa wata ran kawai ka nemi mai almar'atu saliha wata ga karatun amma karatun kuma ba mai amfani ba wata ko ba ta da ilimin amma ka ce mata Allah ya ce annabi ya ce na an gama amma fa tsara fa take yi lamba ɗaya fa tsara amma zan mata nasiha in na ja aya kawai mu karasa tare in na ja hadisi sai mu karasa tare na ce to wannan al'amarin sai dai addu'a kenan malam na neman shawara da addu'a tun ina shekara tara da haihuwa bana tare da iyayena ina gaban yayata wanda mijinta ya ɗauki nauyi na har zuwa yau tun lokacin kan min abubuwa na shafa jikina amma na kan ɗauka wasa ne har ya kai lokacin da na fara ganewa wannan kamar zina ce tun lokacin na kan ɓata rai idan yana yin har in zage shi amma bai daina ba malam har yanzu ina shekara ashirin da hudu yana aikata wani mummunan halayyar da ni sai ce zai sauke na a makaranta sai ya wuce da ni hotel yanzu haka magana na gama karamar difloma ta kai duk wanda ya fito yana so na sai ya kore shi wai sai na gama karatu mala abin yana damu na hatta kai yayata tana mugun mafarki a mu ni da mai gidanta bayan wani ya fito ya ce yana so na sai ya dage yana zuwa wurina sai ke gaya min wai ya ji wurin wani malami ya gaya masa wai mijin yayata yana fasikanci da ni shi yasa baya son kowa ya zo kusa da ni shine yace zai aure ni a hakan nace masa a ya nemi wata saboda yadda ya bullo min da shiga wurin 'yan tsibbu malam kwanakin baya mahaifiyata ta yi min magana aure sai mijin yayata ya samu labari sai ya gaya sai musu sai na gama karatu zai yi min aure sai wanda ya kamata a ɗauke ki daga gidan gaskiya wannan gidan ba gurin zama ba ne wannan matsala kuna jin ta sabuwa ba sabuwa ba ce kullum abubuwan da muke ji wasu ba ma san faɗa saboda faɗarsu kamar ƙara ma sanar da al'umma mai yake faruwa ne amma muninsu ya kai muni munin ya kai muni kuma daga cikin munin abubuwan nan akwai irin wannan mace ta zo da 'ya gida irin wacce za a auro ta zo da 'ya sai mijinta ya dinga bin yar ko kuma ya kori uwa ya auro wata mata sai matar ta fahimci yana bin yan nan tasa ko kuma matarsa ta zo da kanwa sai kaga ya koma kan kanwar dirin waɗannan halayen wato mutane sun zama kamar bunsiraye kun sa abin da ya jawo nisa da Allah nisa da manzon Allah nisa da karanta Qur'ani da zikiri da addu'o'i da tunanin mutuwa da tunanin lahira da tunanin hisabi da tunanin makoma tunda kullun zuciyarmu abin duniya take ta surantawa Sha'awo sai sai ta zuwa ita kuma sha'awa ta zo dan adam rufe masa hankali take tunda ta rufe hankali ba bambanci tsakanin uwa da ya da mata da jika da abun kunya da abun ba kunya ba mutum fa zai yi abun kunya a kawo mana shi mu muna hawaye muna kallon sa amma shi wallahi ya kasa hawayen ana gaya maka abin da ya kana jin kunya ma ka ƙara ji wani abin hakuɗi muke ɗauka mu ba 'yan jarida mu ce don Allah ka kusa wannan abin a rediyo saboda sa shi a rediyo kamar ma wanda ma bai taɓa ji ba kamar tallansa ne saboda munin abin da duk wannan yana ciki saboda haka kawai ki tashi daga gidan ki fita sha'aninsa ki koma wajen dangin dangin dangin abin nan ɗinki wajen iyayenki kuma ya fita sha'aninki kawai shine shine magana in kuma a ran kusa ne inda hannunmu zai iya kaiwa ya kamata a sanar da mu mu taka masa birki in kuma inda hannunmu da ba zai iya kaiwa ba ne to sai mu ba da shawara cewa ki tashi ki koma gidan iyayenki malam mace za ta iya haɗa wankan haila da na janaba idan ba ta yi wankan haila ba ta samu janaba kwarai dama wankan ai iri ɗaya ne so za a iya yin wanka ɗaya niyya biyu malam ibn hazamin ne yake ganin wai dole sai an yi biyu sai a fara yin wanka a zuba ruwa a yi wanka da niyyar haida sannan a sake zuba ruwa a yi wanka da niyyar wato janaba wai saboda yana ga kowanne daban-daban ne amma malamai sun ce ai wankan dai ake so a kawar so an yi niyyar biyu kamar mutum ne ya shiga masallaci zai tahiyatul masjidi sannan kuma zai yi raka'atul talfajari so wannan raka'a biyu da zaka yi da niyya za ta iya zama ita ce rakatul fajari kuma za ta iya zama ta hiyatul masjidi kuma niyyar guda ɗaya kuma gashi ai sallah abin nan tana haɗuwa ko sallah idi tana haɗuwa da juma'a kuma a yi da niyya biyu ai sallah ɗaya to da irin wannan amsoshin suka ba ibn hazamin cewa za a iya haɗa wanka ɗin ya zama ɗaya niyyar yin wankan sai ta zama guda biyu shi kuma wankan guda ɗaya kuma ya ɗauke haidan ya ɗauke janaba to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk